Tsaka mai wuya. Borno fa ya je ya kama ɗansa ya ba soja. Mutumin Borno ya kama ƙaninsa ya ba soja bisa dalilin wannan ta'addanci. kuma wani information za a ba su bayan mutanen da har ƴaƴansu suke kama su ba su me suke so a yi Borno Elders Forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan ta'addanci da ya addabe mu. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da mu da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara wacce kuma ita ce ta farko daga Maidugurin jihar Borno Najeriya game da matsalar Boko Haram duk da cewa daga can abin ya samu sarsala A cikin shirin yau na kashi na biyu din ne za mu taɓa batutuwan da suka shafi har da duba dalilai ko kuma ra'ayoyi game da manyan mutanen Borno da suka tattara nasu ya nasu suka kwashe suka bar Maiduguri din suka koma suka zauna wurare kamar su Abuja. mutane suna ganin sun yi daidai ko ba su yi daidai din ba ne sannan kuma me tasirin aksarin manyan kwamandojin sojojin shugaban muhammadu buhari wanda aksarinsu daga wannan bangare na arewa maso gabacin najeriya suka fito wato tasirin su a kokarin ganin karshen wannan matsala din ba ta da bata lokaci ba mai da ku wajen wakilin namu haruna dauda biyu adamu dan borno dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ga kamar duk eh, manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su kama da babban hafsan sojan kasa na nigeria General Buratai da babban hafsan sojan sama na najeriya wato sadiq abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro a baba gana mangunu dukkan su da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro yan arewa maso gabacin najeriya ne ne kake gani ke kawo tsiko na kawo karshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin najeriya eh alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takaici shine ba wai dan ma kasancewansu yan gurin ba ba wannan kadai ne ma yake ba mu takaici takaici ba ko da ba 'yan gurin ba ne a matsayinsu na 'yan najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan najeriya a duk inda yake amma sakaci da ran mutanen najeriya ko da yake ni su din karan kansu ma ni a yanzu ba zan iya ba su laifi ɗari bisa ɗari ba dalili ai akwai wanda ya sa su gurin idan na sa mutum aiki baya mun aikin yanda nake so me ya kamata in ya kamata a ce na kore shi na kawo wani kar ka manta wannan duk maganganun da ake ta yi mu daina yaudaran kanmu mu tafi kan inda point din yake shugaban kasa bai damu da ran mutane ba ana kashe ran mutane kamar tsaka ba shi ne a gabansa ba wannan abin gaskiya bai kyauta wa mutanen borno ba bai kyauta wa mutanen najeriya ba kuma kar ya manta fa wannan abin a borno yake tafiya amma yau fa gashi ya bar north east din ya tafi north west domin yau gashi nan a yankin zamfara yau gashi nan a yankin katsina yau gashi nan a sokoto yau gashi nan kai ta har ya zo neja ya ma bar north west din ma ya zo north central to gaskiya kaga kusan in akwai wani tunani da yake da shi ma ya kamata ya farka ya gane yadda duniyan ta dosa a ni abin da yake bani haushi gaskiya a game da waɗannan abubuwan kullum shine rashin fitowar gwamnatin jiha ba ita ce take da hurumin ta fito ta yaƙi yan ta'adda ba amma rashin jami'an gwamnatin borno su fito su rika nuna mutanen borno e ga inda laifin yake saboda mu abin nan yanzu in kayan saurari kwamishina gaskiya ne kwamishina amma shi kwamishina ya san cewa mutumin borno fa ya je ya kama ɗansa ya ba soja mutumin borno ya kama kaninsa ya ba soja mutumin borno ya ba bisa dalilin wannan ta'addanci maganan wai ba a basu information suna samun information kuma ai in ka ce ba sa samun information ma kaman kusan ka karya gwamnatin ne domin a ce gwamnati da ss na abin nan da intelligence na soja da waye-waye su ba su da hanyar da za su samu information din sai an basu kuma wani information za a basu bayan mutanen da har 'ya'yansu suke kama su basu me suke so a yi saboda haka gaskiyar labari ni fa har yanzu ina nan babu wanda zai ya sauke ni akan wannan abin aƙidar boko haram mummunar aƙida ce to amma fa yau an kore su har sun je sun ja daga duk mutumin da yanzu in ka bi hanyar da ka sauke kasa zaka haɗu da su to me yasa sojojin ba sa zuwa su sauka su je su neme su kullum sai dai a ce su ake kawo hari gaskiya wannan abun gaskiya ba abun nan bane amma mu zargin mu shine shugaban kasa bai kyauta a al'ummar Najeriya ba ko kadan ya kamata ya fito ya gyara wannan abun nan din ya tsawata sojojin nan su fita su yi aiki ba su aikin gaskiya to barin dawo eh, gare ka honorable babakura abba jatau akwai uh, kamar al'umman jihar borno musamman ma manyan jihar borno sun tattare nasu nasu a baya sun koma kamar abuja da wasu biranen ba gani kamar za a ga sun kamar watsi da jihar ne sun koma wata jiha ba su zo an yaki wannan abin tare da su ba in ka iya tunawa kamar yanzu a borno elders forum din nan ba abin da ba su yi ba domin a samu a shawo kan wannan eh, Eh, Ta dace da ya addabe mu in ka tuna lokacin um, tsohon shugaban kasa da ya zo ya kawo ziyara zuwa maiduguri kasan sun fita sun fada abin da yake ciki kuma magana farin gaskiya ya ce me ya ce me ya ce a lokacin ai a lokacin abin da ya gaya musu cewa ya ce look um, irin na maganganun na kuna yi ni zan iya janye sojojin ma an yi haka annan ko ba ka ba kuma kamar yadda dan Borno ya fada gaskiya ne yan eh, Borno sun bada yaran su yan Borno sun bada yaran ba wai soja ma kawai ba ma ISP dan JTF da su encounter da su vigilante da kana gani nan duk duk yan Borno ne ko baka ba ba wai wai ba ba wai ba wai wai nace wai ba a bada bayanan sirri da su meme ba yaran su binan JTF nan da kana gani wannan ba ba sirri da labarin da ba su bayarwa but amma abun abin da yake faruwa din akwai wasu bayanai wanda ana bayarwa sai zai zama wani iri idan an samu irin wannan cika so biyu so uku kaga an ka samu wannan labarin sai ka dauka wancan maka na bayan ne ko ba ka ba to saboda haka abin da dai yanzu in ka duba ga gwamnati tana fadi tashi tana kokarin ta mai da duk eh, yan gudun hijira su koma muhallin muhallinsu inda suke kamar yadda suke eh, normal rayuwarsu na da kuma duk wani matakin da ya kamata gwamnatin jihar Borno ta dauka domin a cimma wannan buri ne wallahi gwamnatin jihar Borno ta yi a jiya musu gini ne a je ana ba su tallafin abinci ne tallafin idan sun koma irin sana'an da za su yayi ne dukkan gwamnatin Borno ta yi amma kuma ka gani in ka in ka tuna uh, gwamnonin uh, uh, jihohin arewa musu gabas mm. da suka zo suka yi taron su a nan Maiduguri bayan sun gama wannan taron ai sun tashi sun yi tattaki sun tafi gaban shugaban kasan kuma sun gaya ma shugaban kasan ga abin da ake ciki kuma ga a yadda za a yi a shawo kan wannan annoban da ta addabe mu so shi shugaban kasa ya yi musu alkawari kuma yake insha Allah za a yi a ga cewa an gama wannan abun yake musamman ma jihar borno inda abun tafi tafi tafi kyamare in ka duba yanzu haka kaga da adadin da giragen sama masu na yaki da ake da su kadan ne amma zuwansa ya kara adadin giragen sama da ake eh, yaki ne yanzu haka ma ana jiran wasu giragen sama su zo su shiga tsohon giragen sama wanda ake eh, yakin eh, wannan da su kamar wasu suna zuwa ana jira za su zo daga pakistan akwai wasu kuma wanda sun zo daga Amerika kana kuma akwai saura wanda za su zo daga saura wurare to saboda haka wannan abun ya mun dade amma abin da ni dai ni dai ni dai shawara na dukkanmu yan nan mu dukufa mu saya tsayin daka mu yi addu'a mu kai kuka mu gaban ubangiji subhanahu wataala don masakani akan addu'an nan insha Allah Allah zai kawo mana mafita baya ga haka kuma ba zai kyautu mu ce jami'an tsaro kamar sojojin nan kamar mu ce ba su hain komai ba tunda muna muna ji muna gani su da kansu suna rasa rayukansu ka gane ba zai yi kawai don wani manufa ko wani abu hmm. ka je ka bada ranka a kashe ka ba ko ba ka ba hmm. abinda za a yi dole ne mu fahimci juna mu mu yi addu'a kan Allah ya ba su nasara kana kuma baya ga addu'a din hmm. ita gwamnatin tarayya ita mata saya sai daka ta ga cewa an ba su duk irin makamin da suke bukata su yi kawo wannan yaki kuma baya ga haka kuma kar a manta da hanyar lallashi kuma eh. kamar kira ga su yan bukwaran sajiya kamar su nan koya insha Allah shi hanyar lallashi kenan Adamu dan Borno akwai wannan batu da jama'a suka daɗe suna yi na cewa ya kamata a ce su waɗannan manyan hafsan sojoji sun tafi haka nan ko kuma shi shugaban ƙasa ya sallame su an kawo wasu sabbi ganin ana ganin kamar sun gaza da kamar har yanzu su ne kuma ba su ƙarshen wannan lamari ba. Menene ra'ayinka game da irin wannan kiraye-kiraye na al'umma? a wannan kiraye kiraye mun daɗe, dama muna yi eh, muna daga cikin wa'anda muke ina daga cikin wa'anda muke kiraye kirayen nan gaskiya ya kamata idan na jarraba yau bata yi ba ƙara jarraba gobe ba kullum ne za mu zauna da'iman akan mutum ɗaya ba domin in aka samu canjin kowa zai iya zuwa da irin basirar da Allah ya bashi da irin taka rawar da zai yi don a samu nasara to amma yau kayi ka kasa samun nasara gobe kai ka kasa samun nasara jibi kai ka kasa samun nasara to gaskiya ya kyautu a ce an samu canji in dai babu wani agreement a tsakaninsu wannan shi ne abin da muke ta'a ah, duk wani mai faɗa a ji da waɗanda suka san tsaro da waɗanda suka ga jiya suka ga yau ba mutumin da baya gaya shugaban ƙasar nan eh lalle lalle waɗannan mutanen fa a canza su a ga takun wa'yansu amma ya kunnan uwar shegu da shi to kaga sai mu yi tsammanin tsakanin shi da su akwai wani agreement shi yasa yake canza su yake sakaci da rayuwar mu ana kashe eh akwai wani akwai wata yarjejeniya tsakanin su shugaban kasa ne su yan Najeriya ne shi shugaban su ne eh. wani yarjejeniya na kawo yarjejeniya a ah, wannan rikici me yiwa a ah, ni abin da nake so kar ku tsaya ku yi yakin nan ko kuma kar ku abin nan kar ka ba su kar ya ba su wani cikakken kayan yaki ni in rufa muku asiri ku ku rufa mun asiri in gama gwamnati na an tafi ne dan Borno ka taba wannan batu akwai kuma batun da ake na zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin wannan harka na a yaƙi da wannan 'yan ta'addanci da ake fama da shi yasa wannan abin ya kawo ƙarshe mene ra'ayinka game da wannan ayo to an faɗi haka ma gaskiya ne domin ba abu mai illa mai muni irin cin hanci da rashawa domin in ka duba yau kananan sojoji da suke ƙasa suna korafi akan manya-manyan sunan to me ya kawo haka ba sa samun haƙoƙinsu muna ji kananan sojojin nan suna wannan bayanin to me ya kawo hakan ai hanci da rashawan ne so shi yasa ai muke ta tunanin cewa ya za a yi a kawar da wa'annan din a kawo canji a gani din in aka kawo canji in Allah da za a samu maslaha in na can in na duba Haruna yau bai yi ba gobe sai in duba Honorable Babakura me yiwa sai in samu bukatu na. amma kullun na ce Haruna ne ko bai iya ba ko ya iya ko bai iya ba kaga ban yi wa kaina adalci ba gaskiya To nan muka zo ƙarshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke kawo muku daga Maiduguri Najeriya game da rashin tsaro a wannan fanni na Najeriya din. Idan Allah ya mun ga mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku ita inda kuma a wannan karo za mu duba wasu abubuwa da suka hada da ra'ayin wasu da ke ganin cewa akwai wasu mutanen Borno da ba sa son a ga ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram saboda amfanin da suke samu daga ciki kamar ba da gidajen haya, samun ayyukan yi, tallace-tallace da sauran abubuwa gaskiya ne wannan al'amari za mu kuma duba matsalar wato yadda ake kallon tsundumar da shi gwamnan jihar borno na yanzu yake yi zuwa cikin wasu wurare da ke sa yana sa rayuwarsa a cikin hatsari da kuma yadda yake tunkarar sojoji akan wannan wannan abun yana yi ne da gaske ko kuma dai siyasa ce To zukan a madadin dukkan wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari din musamman su bakin namu wato kwamishina Baba Kura Abba Jatau da kuma abokin rasa Malam Adamu Dan Barno da shi wakilin namu Haruna Dauda biyu da kuma Gares Alheri abdul ta haɗa mana shirin Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington DC a huta lafiya.